radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 To abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarin duniyar dumi su sannan mu koma noma sannan kuma mu kirkire da kiɗe-kiɗen iraniyawa. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi za su gudana. Yanzu sai a gyara zama domin a fara jin shirin nan na ko kun san. shiri ne dai wanda ya saba kamuku muku wasu batutuwa da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha shida ga watan fabrairun shekarar ta 2022 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan rajab na shekara ta dubu da da hudu arba'in uku hijira kamariya masu ware ko san cewa shekaru tamanin da tara da suka gabata a ranar irin ta yau ibn sha'ar masanin adabin larabci kuma malamin tarihi balarabe ɗan ƙasar iraq ya rasu an haife shi a birnin mosul na iraki kuma anan ne fara karatu daga nan kuma ya shiga bincike a cikin ilimin adabin larabci a wajen malaman zamaninsa wani bincike ya ɗauke shi kimanin shekaru hamsin da ƙarshe dai ya takaita binciken nasa a cikin wani littafi mai suna okudul jamal masu wari kuma san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin yau wato 16 ga watan fabrairu na shekara ta 1984 shek ragibu harb limamin masallacin juma'a na garin jafshid a kudancin kasar labanan ya shahada banda wani hari da aka kai masa ya ritsa da shi wanda masu yiwa yahudawa aiki a kasar talabanan su haka kai masa a lokacin da isra'ila tana mamaye da kudancin kasar talabanan kasantuwarsa ɗaya daga cikin masu kira zuwa ga fitar da sojin isra'ila ta kowane hali daga kudancin kasar ta da suke mame da shi a lokacin daga ƙarshen masu harkar kusan cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha ga watan fabrairun shekara ta 1992 hujjatul islam sai da abbas musawi shugaban kungiyar hezbollah ta kasar labanan ya yi shahada a lokacin da wani jirgin yakin isra'ila ya harba makami na roka akan motar take dauke da shi da iyalansa a kudancin labanan kungiyar hezbollah dai tana fada ne da mamayar sojin yahudawan isra'ila da suke yi a kudancin labanan bayan halarta wani taro na juyayen shahadar sheikh ragib harab a kudancin kasar ta labanan ne yahudawan sahiyuniya suke amfani da jirgin yaƙi mai sukar angulu wajen kai masa hari wanda kuma hakan ya yi sanadirin shahadarsa tare da matarsa da kuma ɗiyarsa game da wasu mambobin ƙungiyar ta hezbollah su uku da suke tare da shi a lokacin bayan shahadarsa ƙungiyar ta hezbollah ta zaɓi said hassan nasarallah a matsayin babban sakataranta wanda zai mai gurbin said abbas musawi wanda kuma tun daga lokacin ne yake jagorancin wannan ƙungiya har zuwa yanzu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a sake gyara zama ɗin domin aji labarin duniya. Labarin duniya mai karantawa Mustapha Adam da farko ga kanunsu. shugaban kasar syria ya gana da ministan tsaron kasar rasha jiragen yakin saudiya sun yi lugudan wuta a kan birnin sar'a na kasar yaman an yi kira ga najeriya da ta mayar da kalubalen da take fuskanta ya zuwa damammaki to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin duniyar shugaban kasar syria ya gana da ministan harkokin tsaro na kasar rasha kamfanin dillancin labarun kasar syria sana ya nakalto cewa shugaban kasar bashar al-assad ya gana da ministan tsaron rasha sergei shegu ministan tsaron kasar ta rasha sergei shegu ya jagoranci wata tawagar soja ce zuwa syria domin duba wani atisayen soja da jiragen ruwan kasarsa suka yi a sansaninsu da ke tartus na kasar ta syria bangarorin biyu dai sun tattauna hanyoyin faɗaɗa alaƙa tsakaninsu da suka haɗa da faɗa da ta'addanci shegu ya jaddada cewa ƙasarsa za ta ci gaba da aiki tare da ƙasar siriya ta fuskokin aikin soja musamman ma dai a fagen faɗa da ayyukan ta'addanci. jiragen yakin saudiya sun yi gudan wuta a kan birnin sana'a na ƙasar yemen tashar talabijin ɗin almasira ta ƙasar yaman ta sanar da cewa jerin hare-haren na ƙawancen saudiya ya shafi yankuna daban-daban na babban birnin ƙasar ne ta yaman sana'a da safiyar yau laraba majiyar sojan ƙasa ta yaman ta ci gaba da cewa wasu jerin hare-haren na jiragen yakin ƙawancen saudiyar an kai su ne dai akan gundumar habramaut da suka hada da gidajen farin hula. kakakin sojojin yaman janar yahaya sari ya ce harin da kawancen yakin na saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa da amurka suke kawai yankunan fararen hulan ko kaɗan ba zai sa mutanen ƙasar su yi rauni ba wajen fuskantar makiya kuma za su fuskanci mayar da martani yakin da saudiya take jagoranta a kan ƙasar yaman ya shiga cikin shekara ta bakwai inda ya zuwa yanzu ya ci dubban rayukan farin hula da kuma jikata wasu dubin dubatar har ila yau adadin waɗanda yakin ya tilasta wa yin hijira sun haura miliyan ɗaya da rabi a cikin gida da kuma ƙasashen waje ƙididdigar ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da majalisar ɗinkin duniya sun ambaci cewa fiye da rabin mutanen ƙasar suna da buƙatuwa da taimako na kayan abinci saboda killace ƙasar da saudiya ta yi To kuna ta da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. An yi kira ga Najeriya da ta mayar da ƙalubalen da take fuskanta ya zuwa damammaki. Wata ƙungiya mai kula da muhimman ayyuka ta ƙasar Birtaniya mai suna Texam UK ce ta yi wannan kiran ta bakin daraktanta caroline lucas a wata sanarwa da ta fitar a babban birnin tarayyar najeriya abuja lucas ta ce a daidai wannan lokaci da kuma a nan gaba sake tsarin yadda ake tafiyar da ayyuka a yanayin da ake ciki na rikice-rikice ta hanyar kirkira zai iya bayar da damar samun rinjaye akan abokan hamayya da kuma ci gaba. lucas ta yi ishara da yarjejeniyar kasuwanci ba tare da kudaden fito ba wacce aka kulla tsakanin kasashen nahiyar afirka da hauhawar farashin kayayyakin masarufi da kuma zaɓuka masu zuwa inda ta ce suna a matsayin ƙalubale ne da kuma damammaki a lokaci ɗaya hakanan kuma ta ce samun nasara a cikin wannan yanayi na kwaramniya yana da buƙatuwa da shugabanni da za su gina al'adu da suka dace da yanayi irin wannan har ila yau ta bayyana yadda ƙungiyar da take jagoranta take shirin ba da horo ga 'yan najeriya domin su sami nasara a cikin wannan irin lokaci 'yan sanda a ƙasar uganda sun kama mutanen da ake zargi da alaƙa da ta'addanci jami'an 'yan sanda na ƙasar uganda sun sanar da kame mutane bakwai da ake zargi da manyan laifuka masu alaƙa da ta'addanci kakakin 'yan sandan ƙasar ta uganda free inanga ya sanar da cewa bayanan sirri ne suka nuna cewa limamin nan da ya guje wa shari'a imam suleiman subuga shine yake baiwa mutanen da aka kama ɗin horo akan yadda za su kai wasu hare-haren ta'addanci. shi dai liman suleiman ya guje wa wato kamun jami'an tsaron kasar ne a lokacin da aka kai masa wani farmaki a tsakiyar gundumar wasiku a shekarar da ta gabata bayan harin da jami'an tsaro suka kai a yankin a watan nuwamba na shekara ta 2021 sun sanar da cewa yanzu sun mayar da hankali ne akan yadda za su hana duk wani yunkuri na sake farfado da kungiyar ta 'yan ta'adda gwamnatin uganda ta zargi wata kungiya mai suna allied democratic forces mai alaka da isis da cewa tana da hannu wajen kai wasu jerin hare-hare a cikin kasar a shekarar da ta gabata to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato mu koma noma mu koma noma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koma noma shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan batun kamun kifi da yadda kasashen waje suke yin kutse a ruwan yankin yammaci da kuma tsakiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wani bincike da ƙwararru suka gudanar sun gano cewa manyan jiragen ruwa na ƙasashen waje suna yin kutse a cikin ruwan ƙasashen yammacin afirka da kuma tsakiyar nahiyar inda suke kama kifaye da ake da su ba tare da izinin waɗannan ƙasashen ba tekun gulf of guinea yana daga cikin inda ake yin wannan ta'annati. kwararrun da suka yi wani taro a cibiyar hova da ke amurka a ƙarƙashin taken kaifin ƙarfin china a nahiyar afirka ya yi ishara a kan yadda ƙasar ta china take iya faɗaɗa alaƙarta da abokan mu'amalarta na waje sai dai wani ɓangare da taron ya tattauna a kan shi wace wata ƙwararriya agnes ibo ta yi magana a kai shine batun kamun kifi na nesa da china take yi a afirka wanda ta ce yana raba nahiyar da ɗimbin albarkatun kifin da take da shi hakanan kuma yana shafar rayuwar al'ummar yankin da suka dogara kacokau a kan sana'ar su kuma duk da cewa china tana taka rawa ta fuska tattalin arziki a nahiyar ta afirka amma a lokaci guda tana kawo cikas wajen bunƙasar harkar wato noman kifi da kiwonsa saboda yadda take ɗebe kifin da ake da shi a tsakiya da kuma yammacin afirka ta wannan matsalar ta kutse a cikin ruwan afirka dai ba bakwa ba ce inda a shekarun baya ƙasashe da dama na turai musamman suka kutse a ruwan da ke makwabtaka da ƙasar somaliya da hakan ya raba masunta da dama da sana'arsu ya kuma tilasta wa wasu daga cikin 'yan ƙasar zama barayin ruwa da suka yin garkuwa da jiragen ruwa da mutanen da ke ciki domin karɓar kuɗin fansa. to wani abu da za mu dubi a kansa shine batun noman yazawa a najeriya da yadda ake asarar ta kafin ta je ga inda ya kamata a sayar da ita wannan shine dai kakar tsinkar yazawa a najeriya kuma tuni masu noman nata suna can cikin gonakinsu sun dukufa aiki manoma suna busar da wannan dan marmari din domin shirya yadda za a fitar da shi zuwa kasashen waje domin sayarwa ana da yi tsinkar ɗiyan yazawa ne daga cikin watan janairu har zuwa watan mayu a kowace shekara wato tsawon watanni biyar sai da kuma duk da muhimmancin da yazawa take da shi a fagen tattalin arziki ga ƙasar najeriya ba za a rasa ƙalubale a tattare da noman nata ba daga ciki da akwai yadda ake asarar wani sashe mai yawa saboda karancin kayan aiki wani manomin yazawa a jihar oyo mai suna tayo omoyajo ya bayyana cewa muna barin yazawa da yawa tana rubewa a gona saboda ba mu san yadda za mu yi da ita ba tare da cewa da akwai kungiyar manoman yazawa a najeriya kuma kasar tana cikin jerin kasashen farko na duniya masu nomanta amma da akwai ƙananan manoma da ba san yadda za su tanade ta ba domin hana ta lalacewa ko kuma sanin yadda za su isa ga kasuwannin duniya ta hanyar waɗannan ƙungiyoyin da ake da su a cikin gida johin da aka fi noman yazawa dai su ne inugu abia imo anambara ibonyi da kuma cross river a gabacin ƙasar kenan. sai kuma a yammacin kasar da suka hada da oyo ondo ikiti da ogun a arewa kuwa akwai jihohin kwara kogi nasarawa benue taraba niger da kuma babban birnin tarayya abuja sai kaduna da filato daga shekara ta 2010 zuwa ta 2019 najeriya ta samar da yaza wadda ta kai tan 255 zuwa tan 416 kamar yadda ƙididdigar hukumar abinci ta duniya wato fawo ta ambata to masu sauraro za mu dusa aya a nan saboda lokacin wannan shirin ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniya wata da Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gata muku abdulgafur muhammad zade ne domin jin irin waƙar da yake dauke da ita da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin waƙan ai saurare lafiya باشد لحظه ای To an gaishe ka Abdulgafur Muhammad Zade a cikin wannan waka da ka gabatar da fasa masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye-shiryen da muke yada muku a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. این توی قلب کبیر یا کنار دریایین دورای با صفا ترکای با مرام شماها عشقین دلاتون سلام جوون مردای کن عربای غیور خونتون پر اش سفرتون پر نور دمتون گرمه بچه های جون عاشق خوب da haka muka bi ƙarshe abinda za mu iya gabatar muku a wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wuni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh